Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa ka don ka ba tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni uku 'yan matan sakandaren cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru uku cir a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure. ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure banda batun kafa dokar da za ta ginda shariɗa ga ma'aurata a jihar kano kwanan baya aka ambaci mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu yana shawartar mata da cewa idan mijinki ya mare ki kirama ya kuma gargaɗi masu sarauta da cewa duk wanda ya daki matarsa to a bakin rawaninsa abin da ya kai ga mata ƙago wata karin magana da aka rika yayatawa a hanyoyin sada zumunci idan kuna biye da mu makon da ya gabata mun fara kawo muku jawabin da mai martaban yayi a wajen aurar da zaurawa na baya-bayan nan da aka yi a birnin kano inda ya yi ƙarin haske kan wannan batu lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau maganar nan da ake yi an yi shekara ɗaya ana tsari da malamai a ciki kuma in an ma rubuta ran litinin allah da ladaran zamzan allah da akwai su kwanan hisba dukkanin su za su duba wannan dokar inda ƙari su ƙara mana a ciki kuma mutane su shirya da fatan cewa ba kano ba duk jihohin arewa za su duba aikin da malaman nan suka yi ba wani abu aka yi ba illa kawo abubuwa da dama sa da tafiyar shari'a da kuma fuskantar matsaloli wanda muke fuskanta da da ba a fuskance su ba akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci ka kada kai cewa wal yasta'afifin ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wanda ba zai iya yin auren nan ba ya kane kansa ya jira har sai sanda Allah ya azurta shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yace ya ma'ashara da shabab ya ku samari man kun, alba'ata minkum ta cikin ku wanda yake da halin da zai iya yin aure ya rike mata ya yi aure faman lam yastata wanda ba zai iya ba kwa fa alaihi bisawm ya je ya azumi ba a ce ka je kai ba kuma waɗanda suke kawo maganganu marasa kyau suna cewa ai an ce mutum kada ya aure an ce ya zina babu wanda ya ce an ce kada kai aure ka je kai azumi ba wanda ce kai zina in ka je ka zina wannan wani abu ne daban ba dan an hana ka aure ba amma zina kuma tsakaninka da ubangiji ne amma ka bar mace da yunwa haƙƙin dan adam ne babu babu shari'ar da ta baka yanci dan wai kana tsoron kai zina kana son ka biya sha'awar kanka ka ɗauko mace kai ka biya sha'awar ka baka ba ta haƙƙinta ba wannan ba shari'a musulunci ba ce son zuciya ne kuma matsalolin nan su ne tushen matsalar da muke samu a ƙasar nan makarantu ba su ishi yara ba asibiti bai ishe su ba mata su ciki a ƙauye su can mutuwa babu kula yara babu ilimi talauci yawa mutane yawa saboda an kaucewa shari'ar Allah tun farko kuma sai a ce ai Allah ne bai bamu ba Allah ko ya baka amma dukkanin arzikin da Allah ya bayar a duniya da duk abin da ya halitta a duniya ya saukar da shi da iyaka da kadari inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ruwan sama da Allah yake saukarwa muke noma da shi a kidaye yake wa azzalna minas sama'i ma'an bi qadarin wa askannahu fil ardi ka san albashinka ba zai rike mata biyu ba ka je ka ɗauko mata biyu ina ruwan Allah da wannan kuma ba a ce dole da kai auren da mata biyu cewa aka yi za ka iya an halatta maka amma ba a ce ka je kai ba kuma idan za ka yi kana so ka kai kai sha'awa to akwai sharuɗa da sai ka cika su to mutane so suke su ci gaba da yin abin da suke so babu sharaɗi ba kuma za a ci gaba ba kuma surutu da hayaniya ba zai hana ba saboda muna da amana kuma abin da Allah ya ce a yi shi za a yi iyakaci idan kuka gaba abu ba a kawo mana hujja cewa wannan abin ya saba shari'ar Allah to za mu sauka daga kai amma ba don son rai ba kamar yadda muke faɗakarwa muna cewa wanda ba shi da ƙarfi kada ya je ɗauki nauyin iyalin da ya fi ƙarfinsa muna kira ga masu hali masu ƙarfi a cikin masu sarauta da masu kuɗi da manya-manyan 'yan siyasa idan mutum matarsa ɗaya ya ƙoƙari ya ƙara har zuwa hudu kuma muna kira muna fata a cikin wannan kiran kun san a harkar tafi da al'amuran kano da sarki da gwamna kullum tare suke kuma na tabbatar wannan kiran da nan shi ma gwamna zai ce kira da babban murya zai kira dukkanin mai hari ya ƙara mata sana'an mun gama kiran nan gaba ɗaya ya kamata kwamandan hisba ya yi mana tafsirin limata ƙoro na ma da taf alona to wato tsarin addinin musulunci tsari ne wanda babu tsarin da ya kai shi kyau idan an bi shi idan mata sun yawa a ƙasa Allah ya raba arziki yadda akwai mutane da suke da halin da za su iya auren mata biyu ko uku ko hudu ba tsarin addini ba ne waɗanda suke da halin su zama su ba su ɗauki wannan nauyin ba sannan wanda ba shi da hali ya ɗauko kansa rigima akwai mutumin da zai iya rike mata hudu ya kula da 'ya'ya hamsin ba wanda zai hana shi amma mutumin da ba zai iya ba kada ya ɗauka wa kansa wannan rigima saka wannan magana da ake cewa wannan doka ta ahwalar shaksiya ta ɗauko daga kan ma menene ma'anar aure yaya ake aure ya ake neman izini yaya ake rijistar aure yaya za a wannan jarrabawar nan irin abubuwan nan da kamar da kika faɗa waɗanda ba sa ciki in mun zo dokar nasan zai ƙara mana na ji abubuwa ma a nan shaida da za a yi wa mutum da cewa yana sana'a duk wannan ne ba mu rubuta ba kuma mun tabbatar in ya zo wajen taron zai faɗa za mu saka insha Allah da duka da ake yi mutumin da ya daki matarsa ya ji mata ciwo wannan sunansa ta'addanci ba duka ba ne ba malamin babu ayar ƙul'ani ko hadisi hatta dukan da ake cewa a yi da aswaki ko da hannun riga malaman da suka ce ya halatta cewa suka yi wa ko aula da aswakin ma ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara koto yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake ka kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma salaban abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.